yanzu wannan dazun nan nake kalla wani bidiyo kai tunda ake fara yakin gaza nan ban ga bidiyon da ya tada min da hankali irin wannan bidiyon ba ana ta yada bidiyo a tiktok wato wani daga cikin na ko mujahidai ne yana na malami ne ma a ga hoton shi haka da su haka saurayi ne matashi ne iri na haka daidai jirgin isra'ila tana sama tana ya shawagi sai ta hango shi yana gudu shi ma ya hango ta sun yi clash kenan sun gan shi shi ma ya gan su sai dinga gudu yana gudu jirgin na bin shi yana mai nashi da kyamara da bom da harshashi daga saman ko sai ta sito shi ko sai ta jaho mai bula daga sama sai a nan tsakiyar bayansa ta bula shi haka malam ko sai shi kishin gida haka sai ga kishin gidan ba zai ba ko sai ya sa goshin shi ya sujuda a haka ran ta fita irin su ne ake Allah zai ce musu kila da kulil janna yana ce musu ya laita qala ya laita qaumi ya alamu ina ma da mutane na sun san irin wannan garama ai da ba su kashe ni ba wallahi kawai sai yasa goshin sa haka ya rasu su 'yan isra'ila suka sake bidiyon yanzu wannan in ya tafi lahira ya samu ramar Allah zai sai dawo Gaza? Ba zai dawo Gaza ba. to ai mu wanda ma muke wannan zamanin ma mu ne asalin wanda ya kamata mu so zuwa lahira da mu samu rahama kowane addini ya gini ne akan wannan haka akalla ko yaya musulmi ke san wa'ina abubuwan guda uku ko mun lalacewa musulmi ya san addininsa ya kuma san wa ya kuma san annabinsa ya kuma san wa ya eh? ya san ubangijinsa shi yasa duk turawa suka fahimci cewa idan musulmi ya san wannan yana da wahala su iya raba musulmi da addininsa to sai daga su yi targetin abu ukun nan kaga na farko shine ubangijinka sai suka gane ta ba yadda za a yi ka ubangijinka sai ta hanyar alkur'ani mai girma sai suka kawo abubuwan da za su shagaltar da mu karanta karantawa alkur'ani da girma mai girma da kuma abubuwan da zai samu saurari kur'ani domin duk wanda bai san kur'ani bai san Allah ba sai suka samar da abubuwan shagala kala-kala game ne waye-waye an fahimta gemagamai da za a yi su abubuwa na shagala wanda za ka zo ga mutane sun shagala a kansu wasu abubuwan ma masu kawo kuɗi sun shagaltar da kai karanta Kur'ani. to babu kuma yadda za a yi baka karanta Kur'ani ka san waye Allah sai suka duba kuma menene ginshiki na biyu da musulmi zai iya sanin addininsa da shi sai suka gane na biyu shi ya san addininsa a addinin sai suka zo suka ja matasa da yawa ta hanyar sauraron jawabi game da addini haka yau in ana karatu za ga matasa ba ko karatu ake a masallaci ba za ga matasa ba wa'azi ake ba za ga matasa sosai ba ina ne sai suka kirkiro abubuwa da suka shigaltar da su game da sanin addininsu sai aka kirkiro bol ɗin nan bol din nan sai zaman to kuma an ƙarfafa shi da kuɗi mai yawa da gangan sa karfafa shi wanda ko minista shugaban ƙasa waye baya ɗaukan albashin da dan bol ke ɗauka to haka suna cikin the most popular people wanda the most richest people a duniya za ga yan ƙwallo ne za ga to shi kuma ƙwallon wata fa'ida mutum yake samu a kanta me samun fa'ida shine wanda yake yi to kai da kake kallo kuma fa kuma in ji abin da kyau kai da kake kallo wace fa'ida za ka samu ka ɗauki fim kawai gwamma fim da ƙwallo dole shi fim za ka iya samun fa'ida na wani alheri a cikinsa ko a ɗauko fim a yi darasin rayuwa wane mai kuɗi wane talaka mai kuɗi ya wulaƙanta talaka Allah ya ɗau mataki a kansa ko ba haka ba aƙalla za ka samu wani abu a kai misali in sun ga dama su yi irin wannan fim din ko a kawo fim din wane ya wulakanta iyaye ya ga bala'i ko kuma a yi fim din da yadda shugabanni ke zalunkan talakawa ya za a yi talakawa su kwato kaga at least dai akwai wata fa'ida a wajen za ka ko fim nan da ake muke cewa haram ne bai dace ba suna lalata tarbiyya akwai fage-fagen da za a ga kuma akwai abin tsanta kuma a ciki sai dai barnar ya fi yawa in ka kalla wani fina din za ga ah ga wani abu ya faru kuma an ga sakamakonsa ba mai kyau ba ne, mutum sai ya ji tsoron Allah amma shi kuma kwallafa <coughs> kawai kaga an yi gudu an yi nan an yi gudu an yi da <laughs> ƙarshen abin a ƙarshe sai a jefa abu a raga ko ba haka ba kai gwamba kallon ba dabbe da kallon kwallo <laughs> saboda dabba ko ba ko za ku koyi da ake dushi ta yadda nan gaba uwar ya zo zai fada da kai ka koyi wani tactics na fada <laughs> ta ba shi kwallo ne har yanzu ina nazari kuma ga shi duniya ba wani abin da aka ba shi muhimmanci sama da kwallon nan malam suna da mabiya fiye da kai tunani ya karɓo kai ni ban ga wani abu a duniyar wasa da ya karɓi kamar kwallo ba da kuma zamani yana ta tafiya da shi ba zamanin da zai zo bai zai tafi da shi ba to amma na yi ta nazari shin dan Allah wace fa'ida ce a ciki ni a gwamma shi mai bugawa yana da fa'idarsa na farko yana motsa jiki yana samun lafiya na biyu yana samun yan kudadansa to kai mai kallo mai fa'ida <laughs> kaga nan sun gama da mu ko game da addinin mu an gama da mu don haka wanda ya sa ransa a kwallo ƙarya ne san addininsa za ka yayi baiba da addininsa har abada sallah ma sai ya daina sai rabi da rabi ya mai jamin da kyau ni na gama malamin da ya bada fatawa kuma malamin a garin da yake shekarun baya da ya bada fatawa game da kwallo ya ce ya halatta wanda za su yi kwallo aji azumi har ma aka gayyace shi filin kwallon ni na ga bidiyon da ya je ya yi lakca a filin kwallon aka tambaye shi ce ya halatta aji azumi saboda ya kwallo ce ya halatta ai neman harka neman abinci ne Yeah. <laughs> tare da mutanen sai aka sallah saboda kwallo ba? to akwai mutane masu imani a cikinsu su ne waɗanda za su je su biya kuɗin ƙwallon a kama musu guri su zo su yi sallah su gama su koma Hmm? yanzu kaga a cikin kwallon nan da turawa suka fahimci ya karɓi sosai to sai suka shigo da harkan auren jinsi a cikin ƙwallon saboda shi ma ya karɓi da haka yanzu galibin 'yan ƙwallo suna da alaƙa da wannan ƙungiyar ta lgbt din nan da haka kaga daga su han mabiyan nasu za su wa ba shi ne aka ta ɗauki ɗauki ba daɗi ba a ƙasa katar cewa ba su yarda da wannan abin ba haka aka yi da ƙyar a tattasha a haka ma akwai wanda suka kare dokar a harkan kwallon sai aka shigar da shi saboda matasa su karɓa abin kaga anan an raba ka da addinin ka baka da lokacin sauraron tafsiri da haka idan muna tafsirin qur'ani haka zaka ji ihun yan kwallo a can in ka koma kalle ka ƴan kwallon sun ninka mu masu tafsirin so goma a gama da sai ga wannan yayi ta shiga an samu shiga sun fi samu matasa yanzu da haka ga sunan dai muna sallah da su amma ba za su yi wa addinin mu aiki ba to sai aka duba ko menene kuma gaba na gaba annabi muhammad sanin mutum ya san manzansa nan ba sai suka sake cimba da yaki. sai suka hana mu sanin addinin sanin waye annabi muhammad ta hanyar sanin tarihin 'yan kwallon da dukkanin players ta. da mawaƙa da aka za ka yi samun mutum zai iya maka minti talatin yana maka jawabin wani dan kwallo ne ya fara kwallo daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da ya yi club kaza ya fita daga club kaza sun siye shi duka zai ma jawabi amma idan aka ce maka jawabi game da waye annabi muhammad na minti biyu bai sani ba wa ta haife shi waye baban shi shekaran shi nawa ya rayu shekaran shi nawa ya rasu hijiran da ya yi daga yaushe ya fara zuwa yaushe yaushe aka yi yakin badar ya aka ya aka ya aka duk bai san wannan ba abin da suka bar shi game da manzala sunansa kawai kawai muhammad bin abdullah in ya ji sunansa kawai ce sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu nan mun rasa su to da haka idan aka tashi faɗan jihadi don karɓo 'yancin addini suwa za su yi duk suna gidan kwallo duk suna ina ne duk suna ina ne to saboda haka kaga anan ya za a yi musulmi a ce ya rasa wa'annan ilimin aƙalla ka san waye Allah ka san me addininka addininka ya tattala abu guda biyu ya tattala halal ya tattaruwa haram aƙalla ka san wa'annan to malam sai ke cewa wa'annan abubuwa da ya kawo sai ce mal usul da salatul jima'a alladhi sallama ma'rifatu qul ma'rifatu al-abd wa rabbuhu wa dinahu wa nabiyyu muhammad hadha al-asl al-thalatha yashiru biha al-musannif malamin yana nuni zuwa gare shi ila al-as'ila allati yus'al anha al-insanu fi qabrihi wanda za a tambayi mutum a cikin kabarinsa kan abubuwa guda uku nan shine na farko za a ce ma man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa ma nabiyuka wane ne annabinka wallahi sun batallahi wannan kaman mafarki za ka ga zai afku maka wallahi za ka gansa za ka yi da ka sanin cewa mafarki ne kuma ba mafarki ba ne zahirin ne sai Allah ya tambaye ka da aka tambayoyi ne to kaga Allah ku yana da adalci za a ma jarabawa baka ansa kamar da koko wanda su faɗi amma jarabawa a baka wa? wani lakcara ne zai maka jarabawa baka ansa to amma shi Allah zai maka jarabawa sai ce ga abubuwan da za mu tambaye ka a can kawai amsa muke so ka bamu kan ga dama amma tambayan direct amma indirect Aka ko za a gane a ce man rabbuka waye ubangijinka madinuka dinuka ba za ka yi ba da amsa ba sai ka rayu akan addini ba za ka yi amsa ba sai ka rayu akan bin Allah in an zo kan da sai ya ce me za ka faɗa game da mutumin da aka ko muku shi mamacin sai ce Muhammad kun gane kenan yana so su ba shi confirmation su yi confirming sai ce musu Muhammad sai su ce eh Muhammad me zaka ce a kansa kaga ba za a ce maka mannabi buka ba kai a kai ne zaka ce Muhammad su za su ce maka waye me zaka faɗa ga wani mutumin nan da aka turo muku ka gari ba kai jawabi ba <laughs> eh? ba ba wani bai taimako wa ma ya san me kake ciki bare je taimake ka an sha maka labarin duniya da na lahira iwunka banza shirinka banza to in ka ce muhammad sai su ce maka eh to me za ka ce a kan shi daman da ka ce muhammad to ka ci to yanzu jawabi yake bukata sai ka ce shi wannan muhammadin manzo ne kuma an aiko mana shi ya isar da sako kuma ya koma ga allah kuma na bi shi daidai gwargwado shikenan sai allah ya sa a buɗa maka wani sabon faifai da samun rahamar Allah a lokacin da za a ce ka dawo duniya za ka ce a wa zai so ya dawo cikin tsadan najeriya ka samu rahama mai ruwanka na najeriya ana ma magana nan amerika ma ya ji amerika ya gida bare wanda ya ji lahira ya samu rahamar allah mutum ya gudu ya tafi amerika ya je amerika kawai ya ce shi ina kai na prison ma ya ce a mai da shi prison bare kuma na kabari wanda ya samu rahama a nan fa Najeriya aka yi wannan rakon din ni ban taɓa jin labari a duniya ba Najeriya ba an fito da shi daga prison shekaran shi wajen ko talatin ne a prison aka yi free ɗinsa ya fito ko da ya da gida an raba gada gidansu <laughs> mutane da yawa sun mutu duk ƴan uwansa kusan gaba ɗaya ba su kuma ya zo ga Najeriya ga bala'i Buhari ne ke kan <laughs> ana karɓar gashi sai ci abai da shi firiza ɗin lakwai <laughs> kaga laifin shi to in na prison zai ci abai da shi duk da bala'i da ke firiza to ina ga wanda ya je lahira ya samu rahamar Allah zai so ya dawo Najeriya ai Najeriya bai-bai. wanda ya mutu da imani ai ya huta mala yanzu wannan ɗazun nan nake kalla wani bidiyo kai tunda ake fara yakin gaza nan ban ga bidiyon da ya tada min da hankali irin wannan bidiyon ba ana taya da bidiyo a tiktok facebook wato wani daga cikin na ko mujahidai ne yana na malami ne ma a ga hoton shi haka da su haka saurayi ne matashi ne iri na haka Diri jirgin isra'ila tana sama tana shawagi sai ta hango shi yana gudu shi ma ya hango ta sun yi clash kenan sun gan shi shi ma ya gan su sai dinga gudu yana gudu jirgin na bin shi yana zooming nashi da kyamara da bomb da harshashi daga saman ko sai ta sito shi ko sai ta jaho mai bula daga sama sai a nan tsakiyar bayansa ta bula shi haka malam ko sai ya shi kishin gida haka sai ga kishin gidan ba zai ba ko sai ya sa goshin shi ya sujuda a haka ran ta fita irin su ne ake Allah zai ce musu kila da kulil janna yana ce musu ya laita kala ya laita kaumi ya alamu ina ma da mutane na sun san irin wannan garama ai da ba su kashe ni ba wallahi kawai sai yasa goshin sa a haka ya rasu su 'yan isra'ila suka sake bidiyon yanzu wannan in ya tafi lahira ya samu rahamar Allah zai sai da gaza ba zai da gaza ba to ai mu wanda ma muke wannan zamanin ma mu ne asalin wanda ya kamata mu su zuwa lahira da mu samu rahmar Allah saboda ba kuma jin dadi a duniya dan an kwaci <laughs> duk wani jin dadi da ka ji dadi a Najeriya an kwace yanzu to me rage ka ba Allah ko in ba ka kana talaka tsaya kana shirme ka ji azaba a duniya ka ji azaba a lahira